Tun tana karamar yarinya Masa'uda take shawar yin sana'a mafarkin da ya zama gaskiya a shekarar 2018 inda ta bude shagon kwalliya na kanta mai suna Uda Makeup. Na taso da husahar yin aikin hannu tun ina karama yanzu da na girma sai na ci gaba da yin sana'ar gyaran jiki da nake yi a shagona na gyaran gashi inda nake hadawa da su makeup da kwalliya da kuma gyaran fata ta hanyar amfani da kayan gargajiya da muke ma amare. Shekara daya bayan kafa wannan wannan shago masa'udar ta rungumi aikin jarida a gidan rediyo sahara fm na agades marigayi babanta wanda shi ma dan jarida ne ya sha hankalinta zuwa ga wannan aiki da sahe ina zuwa aikin jarida daga karhe tara zuwa karhe daya na rana ina gidan rediyo in na dawo bayan na ci abinci na yi sallah sai in nahi shago na na gyaran gashi zan ci gaba da aiki a can har zuwa karhe takwas zuwa karhe tara na dare ayyukan guda biyu da take gabatarwa ba su da wani tasiri akan kokarinta a gidan gidan rediyo da kuma a shagon kwalliya. Sai mu saurari daya bayan daya shugaban gidan rediyo da wata mai hulɗa da ita a shagon kwalliya. Don ka Masuda? Masuda yar jarida ce da take da kuzari da take kare haƙƙin mata. So da ƙauna da take wa aikin shi ya ba ta damar ta kai wannan matsayi. A bangaren aiki ba ni shakkunta, na ga tana da hazaƙa sosai, na yi ba da ƙwazonta. Matashiyar 'yar kasuwar Masauda Jaharu Sanda yau mamba ce a wata ƙungiyar matasa masu kamfanoni na jihar Agadez.